a yau biyu ga watan Shaban shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya za mu tashi a tafsirin suratul qasas darasi na tara aya ta 31 a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu kano nigeria muna cikin kisar annabi musa alaihi salatu wassalam da fir'auna da irin yadda annabi musa ya roƙi allah tabaraka wa ta'ala ya biya masa buƙatar sa ya haɗa shi da ɗan uwansa wajen da'awa allah ya karɓi addu'ar annabi musa qala sana shuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun to yau za mu tashi aya ta 30 da 5 da 6 ne daidai a falamma ja'ahum musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara bismillahir ar-rahman a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma ja'ahum موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين to ga annabi Musa ya taho wajen Fir'auna da mutanensa bayan ya Misra ya tafi madayana ya kwashe shekara goma sha ya yi aure ya dawo sai allah ya ce tafi wajen fir'auna sai ya ce ka haɗa da ɗan uwana haruna huwa afsahu minni lisanan farisilhu ma iya rida an ni allah ya karɓa ya ce ya amsa addu'arsa su tafi wajen fir'auna ɗin to yanzu shi sun isa wajen fir'auna bari mu ji me ya faru falamma ja'ahum musa ƙur'ani ya ce yayin da musa ya je musu bi ayatina da ayoyin mu bayyinatin wadihat bayyanannu a fili kullum in a ƙur'ani aka ce bayyanat, ayatun bayyanat, ana nufin ayatun wadihat ayoyi waɗanda suke sun fito fili Allah da kansa ya yi bayani cewa Alƙur'ani ayoyi ne wanda suke sun fito fili dalla-dalla ba a ɓoye suke ba da haka ba wani gumudi ba wani ɓuya a cikin alkur'ani filla-filla suke ƙarara Allah yake bayanin shi to ya zo musu ba wai da wani abu ɓoyayye ba a'a da ayoyi bayyanannu zahiran miraran abin mamaki qalu ma hadha illa sihrun muftara sai suka ce ai wannan ba komai bane illa sihiri ne tsafi ne na ƙarya da aka ƙirƙira. muftara mukhtalaq kirkirarsa kai kawai ka ɗebo mana tsafi ne yanzu mutum ya zo yana bayanin Allah ya ce annabi ya ce ku ce tsafi ne suka ce tsafi ya zo da shi don su cutar da mabiya su nuna musu cewa ai abin da annabi Musa ya zo da shi ba daga Allah ba ne tsafi ne suka ce wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalina mu mu taba jin wannan da'awa da kake mana allati tad'una ilaihi abin da kake kiran mu zuwa gare shi ba mu taba ji ba daga iyayenmu waɗanda suke wato na farko abin da suke nufi bautar Allah shi shi kaɗai ɗin nan da annabi Musa ya ce a yi a bar fir'auna a bautawa Allah ba fir'auna shi ba Allah ba ne ba gunki suka ce mara aina ahadin min aba'ina ala hadha ba mu taba ganin wani a cikin iyayenmu yana kan wannan addini da yake nuna kar abauta kowa sai Allah ba ai kun yi asara da ku da iyayenku gaba daya suka ce mu ba mu abinda muka tashi muka muka shirka ake yi walam nara nasa illa yushrikuna ma Allahi alihatan ukhra duk wanda muka tashi muka tar shirka suke ya za ka zo ka hana mu annabi musa yi mamaki amma ba abin mamaki tun daga fir'auna a kusa da su mai allah ya ce وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون wanda ya kamata su gane su kuma fahimta ya ce rabbi ubangiji na a'alamu biman ja'a abil huda tsakanin ni da ku Allah ubangiji na ka duba wajen ba da ansan ma sai dai nuna musu akwai Allah sai ce rabbi ubangiji na su kuma ba sa so a ce akwai wani Allah ubangiji ba sa so shi kuma da ya zo ba da ansan sai ce eh, ubangiji na din nan dai mana wannan fir'aunan ba Allah bane eh akwai Allah ba fir'auna bane wannan ba shi bane ko da bai nuna shi ya faɗa ba yana faɗin zancen ne da zai daki zuciyar fir'auna rabbi ubangiji na a'lamu shi fi kowa sani tsakanin ni da ku wane ne ya zo da shirya fir'auna ne ya zo da shirya ko musa ne ya zo da shirya kuma wasu bai baini wa bai da sannu sai Allah ya bambance tsakanina ni da ku shi yasa ya ce wa manta kunu lahu aqibatud dar kuma zai yi bayanin wane ne ƙarshen gidan duniya addar ana nufin dar duniya wane ne a ƙarshe zai yi nasara shine wa manta takunu lahu aqibatu dari min an-nusrati wa zafri wa taid waye zai samu a ƙarshen gidan nan duniya kenan zai samu taimako zai samu cin nasara zai samu ƙarfafa a wajen Allah wadda addininsa zai rinjaye innahu lalle shi Allah ubangiji na la yuflihu zalimuna wato baya rabautar da azzalimai su ne mushrikai wanda suke shirka da Allah tabaraka wa ta'ala su abinda ba sa so din kuma shine ba su amsa su sun ce ya ce ubangiji su sun ce ba san wani Allah ba in ba fir'aunan su ba kuma ya zo ba da ansa ya ce ubangijinsu shine ya fi kowa sanin wane ne yake kan daidai kuma shine ya fi kowa sanin wa yake da al'uku ba shine aqibatu dar ƙarshen duniya waye zai samu rabo sannan a lahira ya zama yana da fauzi da ɗaukaka da ci gaba har da gidan aljanna bari ku ji abin da fir'auna ya faɗa ya yi zuciya zai fara magana yanzu وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين dangane da kafircin fir'auna da wuce gona da irin fir'auna da ƙaryar fir'auna a cikin da'awarsa ta ilahiyya fi da'awatihi al-ilahiyyati li nafsihi ta yadda ya yi da'awar shi shi ne Allah a karan kansa wannan da'awa wadda take mummunar da'awa tsinuwar Allah ta tabbata gare shi bawan Allah nan da ya zo ya da'awar wai shi ne Allah fir'auna kuma ga shi ya rena mutanen shi ƙur'ani ya ce fasta khaffa qaumahu fa ata'uhu ya wautar da hankalinsu annan musa yana ce musu ga allah shi kuma yana nuna kai ma alimta da min ilahin gairi kai ni fa ban san ni ban taba sanin muku kuna da wani allah ba in ba ni ba bayan musa ya gama wannan jawabi rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indi wa man takunu lahu aqibatu dar wai sai ya ce ya ku mutane na ni fa ban san kuna da wani allah in ba ni ba inna lillahi wa inna ilaihi yace dole su yadda shi Allah ne fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu ay fa ajabuhu suka yi masa da'a suka ce kai Allah ne fir'auna saboda karancin hankalinsu da wauta daga gajeren tunani yasa ya ce ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ku waɗannan manyan mutane ya ku 'yan na ya ku abokanin shawara na wannan shile yake yi fahashara fanada faƙala ana rabbukumul ala. fa aka zahullahu na kalal akhirarci wal'ula inna fi zalika la'ibiracin liman yaksha ma'alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san ba kuna da wani abin bauta ba ni ba haka wannan da'awar sai fir'auna mai ƙur'ani ya yi bayani cewa ya tara mutane ya yi shela ya ce ana kuma a'la ni ne ubangijin kuma daukaki ka san me ma'ana wannan ko da musa ya ce akwai wani allah to ni allah ne da nake sama da na musa shi sa ya ce a'la ana kuma a'la ni ne ubangijin kuma ɗaukaki Allah ne yana da allansa ba fir'auna ba to yanzu yau ga fir'auna ya ce shi Allah ne kasan renin ya kai ga sai da ya nuna annabi musa ya ce la'init ta hasta ilahan ghairi naka minal masjunin ya kai musa in ka yadda ka riƙe wani allah ba ni ba sai na sa ka a kurkuku na ɗaure ka kuna jin kuna jin mulki ko kuna jin yadda sautin mulki yake fita ko yanzu annabin Allah yake nuna yana cewa la in in ka kuskura ka riki ilahan wani abun bauta gairi ba ni ba la alannaka min almasjunina sai na daure ka kurkukan fir'auna malaman tarihi da tafsiri suke faɗa ba a taɓa yin kurkuku irin tashi ba a tarihin duniya malam tono yake shi ka san kurkukun muna mu gida ake gina ko to shi kurkukun su tono yake kamar rijiya sai an iso ruwa zai yi zurfi ne da kai bauta ga duhu ka gama ihu duk azabar da za a maka ba wanda zai je karanka zura mutum ake da igiya sai ya yi ɗakuna kogo kogo shine kurkukun fir'auna tono yake yi can ƙasa ba wai ya gina gida ya abanan ba ina ƙiri-ƙiri ne da shi can ƙasa ta wani ya ce tab ai malam kurkukun da suka zuba mu a nan najeriya kenan ya ce ai ƙiri-ƙiri ne ya ce malam mu dai muna tsammanin ƙarƙashin wani katon titi ne a lagos aka samu don muna kwanci sai dai mu ji motoci yiwu yiwu ya ce haka muke kwana a ƙasan wani titi aka yi mu ba a ma san tun motar da za ta wuce ba ta ma san cewa akwai mutane a gurin ba ya ce hannunka in ka ɗaga ba za ka gani ba a nan najeriya fa akwai irin wannan kurku hannu in ka ɗaga ba za ka gani ba kana ɗaure a rufa kawai in ka an ga an jifo maka wani abu to karka mutu ne ba wai don ka ƙoshi ba karka mutu kashinka da fitsarinka a ciki ba maganan canja riga ba wani mai wahala kawai in ba ka da nisan kwana ka mutu kakka dame su da wari su ɗauka su jefar da kai Allah ka raba mu da azabar ka ka mu da azabar ɗan adam sai ya umarci wazirinsa shine hamana shi hamana wazirin sarki ne su hamana su ne na gefen fadin fir'auna yan eh, na'am na'am haka za na'am na'am su hamana kenan shi yasa ya ce fa'auqidli ya hamanu alattini faj'alli sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la'adunnuhu min al ya umarci wazirinsa hamana hamana shine mai ba da shawara akan daular fir'auna gaba daya duk abin da fir'auna zai da ra'ayin hamana yake ya ce ka je ka gina mun wani dogon bene shine fawqidli ya hamana sama mun abin gini kai mun asar albina'ul murtafi'a bene mai tsawo dogo can kamar ya tabo taurari shine alqasu almunifu arrafi'ul ali sarhan kamar yadda ya ce wa kala ya hama nubnili sarhan la'alli ablughul asbab asbab samawati fa'attali a ila ilahi musa wa inni la'azunnu kadhiba wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda an sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab a cikin ghafir da aka yi ce hamanu tun da suna da kuɗi shine wazirinsa a je a gina mun dogo dogon gida mai tsawo bene zan hau in je wurin allan musa din nan taliu in je in leƙo shi allan musa don nina tabbatar musa makaryaci ne yana cikin makaryata La'azun Nuhu, nan malaman tafsiri suka ce yana abin da yake nufi ina da yaƙinin Musa makareci ne kai annaba sun yi haƙuri mutum ya gama wa'azinsa a take a buɗe baki a ce ƙarya ike ɗabi'ar ka ce ne ƙarya yake yi akwai nauyi kuma babban mutum irin musa alaihi salam kun gane ko bayanin ba musa ya ce allansa yana sama ba to fir'auna ya ce a masa gini shi mai mulki ne a masa gini mai tsawo zai je ya zunguro allan musa dan izgili ne fa fir'auna fa akwai izgilanci ya gina wannan malam barin gaya maka wani abu da malamai suka faɗa a cikin ibn kasir sauran tafsirai wannan sarhum ibn li sarhan la'alli ablughul asbab ko kuma fa'attali au ila ilahi musa duk duniya ba a taɓa yin gini mai tsawo sa ba har yau kuma ba yi ba za ka mamaki to ina ya samu technology da ilimi dame-dame ai malam mulkin ai so yake nuna musu shi allah ne ai ai mulkin fir'auna ai ya isa a duniya babu wani gini mai tsawo irin wannan sarhu dama an ce a sarh dogon gini sarhan mumarradun sarhun mumarradun min qawarir yasa aka gina masa ba a taba ganin gini mai tsawo irinsa ba wai dan me yasa ya wannan liyuzhira lira'iyatihi kadhiba Musa wai dan ya bayyana wa mabiyansa cewa wai Musa makaryaci ne irin a wadda Musa din yayi cewa wai yana da wani Allah ba Fir'auna ba shi yasa Fir'aunan ya nuna Musa a gaban mabiyansa yace la in takhasta ilahan ghairi in ka riki wani Allah in kace kana da wani Allah ba ni ba in ji Fir'auna la aj'alannaka minal masjunina sai na sa ka cikin kurkuku cikin yan kurkuku kuma a lokacin ba abin da ake jin tsoro irin fir'auna ya zuciya ya ce zai sa mutum a kurkuku babban masifa kenan kai ya ce zai sa shi a kurkuku sai gudu to ya ce musa in ya sake cewa yana da wani allah ba shi ba sai ya daure shi ba wai fa daurin ba ne kaɗai azaba azaba azaba azaba ba kyau azaba yace wa inni la adhunnuhu min al kariya yake yi a cikin maganarsa akwai wani Allah ba ni ba yace ai ginin da nayi na ya isa ku gane cewa ni Allah ne in ji shi fada fada kuma wallahi mallam abin da za ku yi mamaki <laughs> malamai suka ce wallahi malam fir'auna ya san cewa annabi musa allah ne ya aiko shi dan wani zai mamaki shi to wai shi jahiltan abin nan yayi komi a iya sane mara mutunci ne lamba ɗaya kawai kuma da neman mulki kawai da kifadi amma ba wai ba wai ba wai bai yadda annabi musa da ai abin da musa ya nuna masa shi ya san bai ise ba ya san sai allah ne ya ise sa shi yayi to amma ifadi ba zai yadda ba kuma ya gaya mutanensa shi Allah ne to yau ga wani kuma da ya tashi a gidan shi ya zo ya ce fa kai fa ba Allah bane akwai fa Allah din na gaskiya la ilaha illallah ai Musa ya ce masa rabbul alamin qala fir'aunu wa ma rabbul alamin waye ubangijin talikai ya juyo kan mutanensa ya ayyuhal mala ya ku waɗannan taron manyan mutane ma'alimtu lakum min ilahin gairi ni fa ban san kuna da wani Allah ba ni ba ya juyo kan Musa la ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin yace ana rabbukumul a'la wata kofa ya toshe ta gaba daya kaman gini ya haman akan tabo aka ce da aka zo ginin kamar yadda imamu albagawi ya kawo a cikin tafsirinsa ya ce kai man gini mai tsawo da bulo din da duk kowane bulo sai kun kona shi ku yi gini da bulo ƙonanne ka san gini da ƙonannen bulo ya fi ƙwari ya fi daɗewa ya fi ƙarfi shine za ga ana yin jan bulo da ake cewa ko ƙonannen bulo bayan an yi bulon sai a sa shi a ƙone shi da wuta ya kame jikinsa to ya canja halittarsa ya dawo kawai shi ji yake yi shi wannan bulon ji yake kamar dutse ne shi sannan tun da an yi shi da na wuta to mai amfani kuma in an yi gobara wacce wuta za ta kama shi bayan ta gama cinye shi kai mun dogon gini ta zan kale ko kowa ina sama kowa yana ƙasa da Musa ya ce allansa a sama yake hama ne je taro ya tattaro ma'aikata duk duniya inda za a nemi wani ƙwararren magini ma'aikaci sai da hama ne ya nemo shi to firawuna yana kira mala akwai wanda ba zai zo ba masu tarihi suka ce sai da hama ne ya haɗa masa magina dubu hamsin dubu hamsin ƙwararru mutum dubu hamsin kowa ya ba da basirarsa banda leburori wannan magina ne ban banda banda 'yan leburoni masu daga teburi da ɗibo yashi da kwaba ka daga gini suka yi masa filasta ya yi sama ya yi sama har sai da ta kai ga ɗan adam in yana kallonsa haka haka haka sai ya yi kamar zai faɗi bai gadarsa ganin shi ba malam ka san wannan me yake nunawa duk takanolojin da kuke da shi yanzu da an taɓa yin irinsa da wanda ya fi shi Allah ya ce ai walaqad makannahum fi ma in makannakum fi mun kafa su mun ba su dama irin ku abinda ma ba mu ba ku ba al'amura ne suka caccanja amma da ai an yi yanzu ina ginin yake ina injinan basira dan adam iya da basira akwai kwakwalwa ko ba mashin din nan ranar da ba mashinan nan injunan da suke abubuwan ai da hannu ake yi malam wannan hannun ba abin da baya yi yanzu ko yanzu idan ka je kasan masar aka nuna ma tsofaffin gine-gine masu shekara dubu kaga katako a ce ma wannan katakon ya fi shekara ɗari bakwai katako ne inda suka kera suka gyara shi ɗari bakwai shekara dubu sun masallacin azhar a duniya ya kai shekara dubu yana nan kamar yau aka yi shi filolinsa sun fi waɗannan ga itatuwan ga katakon ga mazaunin imamu shafi'i ga mazaunin imamu malam wane ga wuri kaza ga wuri wallahi katako na gaske in ka ga wani bulo ɗin ko turukta ce ta ɗauke shi ta yi da gaske da su aka jera ake yin ginin ake sassaka su sai ka ce wai da me suke sassakan nan basira kwakwalwa ta ɗan adam da haka ya sa suka yi gini ya yi tsawo har zuwa inda allah ya so ya jarabe su a kai suna gamawa firaunu ya ce a bashi makulli ka bashi suka nuna masa yadda zai yi hau sama to ai kai ka gane kenan <laughs> ai ka san saboda Allah ne ba za a yi magana ba <laughs> ka sai da ya karɓi makulli kuma sai da ya sa aka gina to in takaice maka ma dai ɗora shi aka yi kawai ƙarshen zancen <laughs> ya hau sai ya ce ina maharba aka ce ga sunan ya ce duk wani maharbi a bashi su hau su taho tare ya ce ku ɗauki kibiyoyi suka ɗauka ya ce ku harbo min allah musan nan Su kai ta harbi malam allah da ikonsa kamar yadda Imam al ya kawo in suka harba kibiyoyin in suka zo dawowa sai su dawo da jini duba ibtila'i malam sai su dawo da jini sai ce ku wulla musu ƙasa ku gaya musu na kashe allah musa har sai da ta kai fir'auna sai ya sauka ya hau alfadari alfadari yana yawo a gari yana ɗaga wannan kibiyoyin cewa na kashe allah musa ga jini nan na kaso shi na dawo ba na gaya muku ba ma alimti da kumin ilahin gairi ya yi halmala ma alimti da kumin ilahin gairi kai Allah kai haƙuri ga kibiyoyin nan a cike da jini sai da ya gama sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya samu wannan ginin ya dake shi da fuka-fuki ya raba shi gida uku ya zubar da shi a ƙasa tukunna ah, ya aka yi gini ya rushe ina mutum dubu kaza da aka ɗauko gwanaye gini ya rushe salasa kita aka raba shi ɓangare ɗaya sai ya faɗi a cikin sojojinsu ya kakashe na kashewa tukunna dubbai dubun dubata wannan ginin ya faɗo ya rikito a kansu suka mutu gaba ɗaya kenan fir'auna da saninka ka turo ya kashe sojojinka wani ɓangaren ya fada a cikin kogi tsundum wani ɓangaren kuma ya faɗa can yamma gari dai ya cika da surutai to me ya faru ya aka yi haka annan musa ya ci gaba da da'awarsa kuma ƙarshen kisar fir'auna ne zai kwashi kashinsa a hannu to yanzu abinda nake so ku gane shine duk wani mai mulki duk wani wanda ya isa yana jin ya isa bai kai fir'auna ba ko a wancan shekarun tuntunin ya yi faɗa da gaskiya Allah ya gama da shi yanzu musulmi kuna shakka akan duk wanda ya zo ya faɗa da addini cewa Allah bai isa gama da shi ba Allah ya isa gama da mutum kuma wannan aya ce ga duk wani mai mulki da yake ganin zai yi amfani da mulkinsa ya faɗa da gaskiya ko ya faɗa da shari'a ko ya faɗa da musulunci ko ya faɗa da musulmai ko ya kulla wa musulmai Allah yana tare da su Allah da ya maganin mai gidanka fir'aunan nan iya nan kuma wallahi bai zai barka ba shi yasa albishirin ku masu da'awa ku faɗi abin da za ku faɗa na daidai a cikin hikima da uslubi mai kyau ku bar wa Allah aiki kuma wannan nasarar ko muna raye ko ba ma raye za a yi nasara wataƙila 'ya'yanmu da jikokinmu su za su ci moriyar nasarar ba kuma dole ne sai yanzu yanzu an yi ba kai dai i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasulahu ku yi ta yin aiki kawai ku bar wa Allah wallahi gaskiya ne addini ba ƙarya ba ne kuma Allah ya faɗa wa inna jundana lahumul ghalibun rundunarmu mabiyanmu 'yan ɓangarenmu sojojinmu lahumul ghalibuna wallahi su ne masu galaba duk abin da za su kulla da wanda za su yi da daddare da wanda za su yi da kaza da wanda za su yi da kaza Allah yana nan yanzu jiya jiya din nan a daren jiya Isra'ila ta shiga wani gari rafa ko ina ita fa ta ce a ɗebi 'yan gudun hijira a kai su can mata da yara 'ya'yan musulmi cewa wurin yana da aminci isra'ila yahudawa sai ga shi jiya sun kai hari a wurin a dare ɗaya fi sau hamsin suna zuba bumabumai duk sun kashe 'ya'yan musulmi da matan musulmi a wurin matsorata sun kasa zuwa su tunkari sojojin musuluncin samarin matasan mazajen a inda suke sun je suna zuba bom a cikin 'yan mata da 'yan ƙananan yara da tsofaffi gawawwaki jiya da aka zubar 'ya'yan musulmi da aka kashe labarin bai da daɗi ma duniya ta yi shiru yahudawa suke cin karensu ba babbaka su kashe wanda suka ga dama amma yau in kafiri ɗaya aka kashe sai sun cika jaridun ƙasan nan jaridun duniya da maganganu da surutai jinin musulmi ya zama ba komai ba su kam halal ne su ta kashewa kawai yau an zuba isra'ila ido a duniya sai kashe mutane take ta a falasnino da inda kuma suke haɗa rikici da gangan suna sane don su ta da fada suna da hanyoyi sun fi dubu da za su iya rikita ƙasa su wargaza ta amma mutane suna da ƙarancin karatu da ƙarancin bin tarihi da bincike da tunani idan ba su zo suka ɗauko bindigogi suka yi ta kashe ku ba za su bi hanyar da za su sa ku da kanku za ku je ku nemo su ku ce su zo su taimake ku sai su shuka muku 'yan ta'adda a cikinku su taimaki 'yan ta'addan kuma da kanku za ku je kuna neman su su ɗin ku ce su zo su kawo muku agaji ƙasarku wanda 'yan ta'addan fa su suka shuka su kuma kun kira su kun ce su zo su taimaka muku akan 'yan ta'addan saboda kuna da karancin basira da tunani da ganewa kun manta addininku kun manta ku musulmi ne su ba musulmi ba ne kun manta faɗan da suke yi da addini sun shigo sun samu gindin zama to kun daina samun zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma abin da kuke neman ba za ku samu ba kuma duk inda suka je suka kai taimakon aje a duba a gani me ya faru daga baya za su kashe na kashewa su kashe wanda ba sa so duk wani wanda ya zama mai tsiwa a gare su sai sun fara gamawa da shi ka ji shau sai ta ɗiban arzikin ƙasa suna kaiwa ƙasashensu saboda ku Allah ya ba ku Afirka abinda su bai ba su ba amma ba ku gane ba har yanzu daga cikin hanyoyin da suke bi bayan sun shuka muku rikici da fada a tsakanin ku ta kashe kanku bai isa ba to sai kuma su tsananta muku ta hanyar kayan masarufi da rayuwa su liƙe rayuwar ku sai a kansu komai na komai sai yanda suka so ku da kanku za ku makale musu sai kayansu sai nasu babban misali yanzu dala ɗin nan komai dala dala nan ba kuɗinmu ba ne mu ajiye ta mana mu yi amfani da kuɗinmu ina independent ɗin ina yancin an ba mu yanci ne a ƙarya ba a ba mu yanci ba amma har yanzu muna ƙarƙashin su ne sai da suka yi da mu sai an wayi gari in ba kun yi da gaske ba kuɗin da za a rinka kashewa a ƙasar nan kuɗin su ne dalar ce tunda yanzu an wayi gari naira ba ta da kima dalar ita ce mai kima komai abincin mu dala mai yalon bello dala mai injin nika dala mai tattasai da tumatir dala mai kayan shala wane ne dala kowa dala wannan duk wata hanya ce ta yaki da duk mutane ba su fahimta ba da yawa ba su gane ba mun wayi gari dole muna karkashin su kun ga ba su zo suka sa bindiga suka yaƙe mu ba ko to ayan sun zo ƙarƙashin mu mun zo ƙarƙashin su amma in ba haka ba za a zo a bautar da mu da kuɗin da ba namu ba muna da kuɗin mu muna da ƙasan mu muna da ƙasan noma in abinci ne ku yalwata mana ƙasar mu mu yi noma ku buɗe mana kogunan mu da tekunan mu mu shiga daji mu yi noma najeriya za mu iya noma abin da za mu ci wallahi ko ba a kawo mana wani abinci a wani wuri ba in kuma ba a yadda ba a inganta mana noman amma sai suka sanya abin da za ku yi noman ya yi bala'in tsada don dole sai kun buƙace su taki da muna noman mu zaman lafiya muna sa kashin awaki a gona muna saka shara a gona ta yi amfani ta sheka shekara bakwai da takin kashin awaki a gonanka da ƙarfi da yaje mutanen nan sai da suka hana mu wallahi ba da bindiga ba suka hana mu yin amfani da takin kashin awaki sai da zama kawai sai dai a bola ga bololi nan a banza sun cika mana gari har ihu muke an cika mana gari bolan nan duk taki ce ba ma ɗiba an kashe mu kowa sai dai zai ɗauki yuriya ya ɗauki kamfa ya ɗauki wa ita zai sa kuma yau yuriya da kamfa suna kankankan da kuɗin buhun shinkafa ko buhun masara ko kuɗin su ɗaya ga takin kana da shi baka amfani da shi kuna noman kaji ga kashin kaji kuna noman awaki da awakin da kuke yankawa shanun da kuke yankawa abbatuwa takin nan da kuke tarawa a gidanka za ka iya tara takin da za ka zuba a yar gonarka to amma sai a ce a wannan ƙauyanci ne kaga kun dawo hannunsu to abin da nake ji wa najeriya tsoro ko kun ga wani harkar tsada-tsadan ku bincika tarihin fada da rikicin ƙasar sudan ku dan allah ku bincika ku ji na rayu a sudan na yi karatu a sudan na san abubuwa da suke ta faruwa a sudan farko farko kafin a shiga wannan bala'in da aka shiga a sudan daga tsadar dala ne kaya yana tashi yana tsada dala ta yi tsada komi dala kudin sudan ya mutu ya zama lalataccen kudi dan abin da mota da za ka haushi a kudin da bai wuce ainihin wato kudin sudan biyar junai biyar ba sai da ka dawo za ka hau mota abinda kake bada da junai biyar sai an ce ka ba da dubu biyar kowace ɗaya ta ninka ta zama dubu abinci ya gagara aka fara sace-sace a ƙasar sudan aka fara kashe-kashe aka fara kaza kudin su ya zama bai da kima bai da daraja yunwa ta shiga cikin kasar yunwa bukata kamar yadda yanzu mu din ana ta kukan yunwa bukata daga nan kasar ta fara bajewa sai yaƙi yanzu ta zama kufai an ƙone ta sudan an kone duk wani babban wuri sun ƙone shi saboda in talaka ya fada cikin yunwa farashi yi tsada komi baya iya saya to lokacin aka bude kofa ma 'yan ta'adda su dau makami su kama kashe kowa mai kuɗi bai sai yawo da mota mai tsada wato ba abinci ka isa ka zo kai yawo da mota miliyan 100 a hanya ko miliyan kaza har sai da aka kai ba za a iya yawo da abinci a mota ba to mutane ba su ci ba kuɗi kuma suna da shi sun ajiye kuɗin nan in sun kai ba zai iya sa musu komai ba an yi wannan a ƙasashe da yawa da suka lalace sai ga shi yau an waye gari ƙasar sudan ta fashe da yaƙi wanda muna ji muna gani har kunuti mun yi ta musu da addu'a muna ta roƙon musu allah allah haɗa kansu a 'yan ƙasan ne a tsakaninsu kurin aka samu wasu suka fashe wa gwamnatin suka tsage suka ce ba su yadda da tsarin ba wanda gwamnati ya kamata da security su rinka irin wannan tunanin akwai wasu ba mamaki suna nan suna zaune suna kulle-kulle suna tunani in abu ya faru ba za su yi kaza kuma muna da makiya a ciki da waje an yi ta mana alfahari najeriya nan ana so ta watse sun faɗa a jarida sun faɗa a kafafen yada labarinsu sun faɗa a cewa kaza an kawo corona ta ki kashe mu mun ki mutuwa an yi duk abin da za a yi muna nan kuma yanzu gashi ga wannan masifar ta zo kowa yanzu kana tsayawa a mota sai an zo roƙinka yanzu nan mun zo za mu taho za mu taho gurin tafsirin nan da ƙur'ani na a hannu da komai da gemu na ana gani fa ustaz ne ne wala shi ga wani mai babur ya tsaya a jikin motar mu sai cin direba yana da babur ɗinsa fa da rigarsa mai kyau dan Allah a taimaka mu zan tafi asibiti ban da kuɗi na asibitin ban da kuɗin mai dole sai da muka nemi wani abu muka yafa masa kuma duk masallaci yanzu a zahar roƙo la'asar roƙo magariba roƙo isha'i roƙo a hanya roƙo wane ne roƙo kowa roƙo to bayan wannan in ba a gyara ba mutane kuma sata za su fara yi sannan uwa uba kuma yanzu kaga an je an bankaɗo ashe akwai abincin ba babu ba ashe akwai abincin a kano an bankaɗo ana nuna katan ɗin taliya ko a wayar in ka fara ɗaga kanka sai ka ji hularka ta kuta faduwa buhunan shuga abin da yake bala'in tsadai muke wahala a kan shi yana nan a dankare a ajiye kuma sun je sun gani ba su wadatu da ganinsu su kaɗai su ɗauki mataki ba kuma sun yada a duniya talaka ya gani to shi wannan yana da amfani yana da illa ɗan amfaninsa an gani amma talaka me zai iya yi ba abin da za ka iya illa ƙarin baƙin ciki da ɓacin rai amma ita gwamnati yana da kyau ta gani amfaninsa ta gane sai ta yi tunanin ɗaukan mataki to hadarin shi ne ganin wannan ɗin yau an gani yau an gani yau an gani ana ganewa kaza kaza kaza ne to lokacin da mutane kuma suka ɓalle za su je wannan gurin neman abinci ba ba ku da ɗan sanda ko sojan da kuka isa ku hana su je su ɗiba kuma mun sani ba ko kun gane implication din kuma wani abin da zai baka mamaki da yawa cikin 'yan kasuwan nan kudaden su ma ba nasu ba ne, na masu kasan ne abincin ba mamaki da aka tara din na wani jami'i ne mai magana a kan a kafa doka a bi doka din ba mamaki jarinsa ne frontin ne ai yawancinsu ba kudinsu ba ne kudin wasu ne to mun ga an nuna abinci saura kuma gwamnati ta yi mana abin da ya kamata muna jin yunwa ga azumi ya taho kun ga wani abun wallahi malam idan gwamnati tana so za ta iya gyarawa duk da na ji wani a rediyo yau yana faɗa cewa jama'a wannan abin ya fi ƙarfin gwamnati ni kuma a fahimta ta wannan maganar kuskure ne bai fi ƙarfinta ba sai dai a ce son zuciyarta ya sa ya fi ƙarfinta shegiyar dala dalar banza dalar wafi su murkushe ta mana su mai da ita darajar dala darajar naira duk abin da zai faru ya faru dala ɗaya naira ɗaya dala ɗaya naira ɗaya dala ɗaya naira ɗaya wallahi za su iya a yi mana haka mana in ba mu farfado ba gobe wallahi imala in na fita abinda zan ɗebo na kawo gidana za ku sha mamaki cefa ne zan yi lafiyayye su rufe ido amma abin da ya sa ba za su yi ba su ne mutanen farko da za su yi fara yin asarar kadarorinsu da abubuwan da suka ɓoye amma za a iya dikilarin duk abin da zai faru ka dala ka ajiye min takardar nan kaji haba dala ɗaya naira ɗaya ka ga mu shakata mu more malam sai ana bayani ku ta nuna wai lokaci yayi ko turo ku aka yi ba mu sani ba wallahi wani ba ni aya arama واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمه ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين